وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyu ga wata mai albarka wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1429 wanda ya zo sha ɗaya ga watan tara 2008 muna nan a cikin suratul luqman za mu tashi aya ta ashirin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما السماوات وما في الأرض وإعمه ظاهرة وباطنة أقوى تتعضو ذات شقاء الدين المسلمين ke daga ina kike kin zo za ki shiga addinin musulunci to masha Allah to zan gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi tun kin ce dama musulunci yana ranki kina son shiga ashhadu abinda na faɗa za ki faɗa ashhadu Allah ilaha abinda kike nufi daga yau kin shaida ba wanda ya cancanci a bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kuma kin ce kin shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kin yadda da haka to daga yau kin zama cikakkiyar musulma kuma addinin musulunci ya karbe ki hannu biyu me sunanki cinyere to yanzu wannan sunan naki ba za a ci gaba da kiran ki da shi ba kin ga duk jama'a sun yi dariya sun ji sunan naki ba irin namu sosai ba ne. a cikin sunayen musulmi wani suna kike so maryam to kin zaɓo babban sunan daraja shine sunan maryam alaihi salatu wassalam wanda maryam tana cikin mata masu daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ita kaɗai ce wacce ya kama sunanta a cikin alkur'ani sau talatin da hudu har da sura da ake kiranta suratu maryam tana cikin mata da annabi sallallahu alaihi wasallama ya suna da daraja don haka daga yau za a ci gaba da kiranki suna maryam Allah ta'ala ya tabbatar da ke addinin musulunci Maryam akwai abubuwa da suka hau kan wanda ya shiga addinin musulunci kamar wanka da yin sallar da lokacin ta bai fita ba da kuma karantar da shi abubuwa da suka shafi addinin musulunci akwai 'yan kwamiti da muka tanada waɗanda yanzu haka suna nan kusa da ke za su yi miki bayani su karantar da ke addinin musulunci Allah ya tabbatar da ke Allah miki albarka وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم نتبع ما وجدنا عليه آباء أولو كان الشيطان يدعوهم السعير الله سبحانه وتعالى يتي ألم تروا shin ba ku sani ba ko baku gani ba annallaha cewa Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lakum ya hore muku ya yalwata muku ma fi samawati abinda ke cikin sammai wanda kuke amfana da shi wa ma fil ardi da abinda ke cikin ƙasa wanda ya sanya muku a cikin ƙasa na amfani wanda kuke cin moriyarsa wa asbaga alaikum ni'amahu sannan ya cika ya yalwata ya kammala ni'imarsa a gare ku zahiratan wa batina ni'imarsa da take a ɓoye da kuma ni'imominsa da suke a fili an fassara ni'imarsa da take ɓoye da cewa tace ce ni'imar da take fili ni'imar musulunci da kuma yadda Allah ya daidaita halittar mutum gashi ne yana ganinsa Allah zai khalaqaka fa fasawa fa adalak da abinda Allah ya mutum ni'ima da shi na arziki abinda ya buya kuma shi shine abinda Allah ya kimsa a cikin zuciyar mutum na imani idan musulmi ne ko na lafiya da alkhairi domin ni'ima malamai sun kasa ta kashi biyu akwai annimatul ammatul mutlaqa akwai annimatul khassa ni'imatul amma ni'ima da kowa da kowa zai samu kafiri ne ko musulmi wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha wa azbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina wannan ni'ima ce amma duk wani wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa ko ya shaki iska ko ya tafiya samar da shi ma ni'ima ce amma ni'ima khassa ita ce ni'imar musulunci wanda Allah yake ba mutum da ni'imar imani da ni'imar san Allah da kadaita Allah da bauta da san manzan Allah da biyayya ga manzan Allah wannan ni'ima ce khassa da Allah ya ba muminai da haka malamai suka ce akwai banci tsakanin an-ni'matul kamila da kuma mutlaqin ni'ima mutlaqin ni'ima shine aslun ni'ima wanda da kafiri da musulmi sun yi tarayya a ciki an ni'matul kamila kuma ita ce ni'matul islam wanda wannan musulmi ne kadai ya samu cikakkiyar ni'ima kenan ta kowace fuska Allah ya yi ka jirarren mutum mai lafiya ya samar da kai daga babu ni'ima ce ya baka lafiya ni'ima ce ya yi ka mutum ni'ima ce ya aiko maka da qur'ani ni'ima ce ya aiko ma da manzan Allah ni'ima ce ya ka a cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni'ima ce kai laifi ɗaya rubuta maka alhaki ɗaya ni'ima ce kai aikin lada ɗaya ninka maka maka goma ni'ima ce wannan ni'ima ce ta musulunci da ni'ima ta addini da ta lafiya wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yujadilu fillah wanda yake jayayya cikin kadaita Allah da bauta in ya kafirce a tauhidin uluhiyya ko kuma yake jayayya cikin samuwar Allah da kadaitakarsa da yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta in ya kafirce a cikin rububiyya bigairi ilmin ba tare da sani ba wanda yake da shi akan cewa akwai wani Allah da ya cancanci a kaɗaita shi da bauta ko a jingina samar da halitta ko mallakar halitta ko gudanar da halitta gare shi wala hudan babu wata shiriya da yake tare da ita daga wajen Allah da ta nuna masa haka wala kitabin ko babu wani littafi mulir mai haske da ke haska masa cewa hakan ya kamata a yi min anara yuniru inar a nara mai haske wanda ya haska masa ya gane gaskiya da shi ko hasken zuciya ko kuma haske da yake gani da idonsa wa idza qila lahum Allah ya ce idan aka ce musu su waɗanda suka kangare wa Allah ittabi'u ma anzalallahu ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana kadai za mu bi abin da muka samu iyayenmu ne a kai wannan shi ake kira at-taqalidul a'ama a ce me hujjar ka kace baba da baba shine hujjar ka to wannan shi ake kira at-taqalidul a'ama dama mutane ba sa fita daga ɗayan uku ko mutum ya zamo al-mujtahid ko ya zamo al ko ya zamo al-muqallid wanda yake rarumo nassi da kansa a cikin alkur'ani da hadisi kai tsaye yake ɗauko nasi ya tace shi ya karɓe shi ya istinbaɗi daga cikinsa almuttabi huwa allazi yattabi'u dalila wanda shi bai da karatu mai zurfin da zai iya ɗauko nassi ya juya shi ya istinbadi daga cikinsa amma an nuna masa nassin yana da hujjar da zai bi wannan nassin dan ya ganshi shi karara المقلد هو الذي يتبع ياخذ قول غيره بلا حجه mai karban maganar wani babu hujja shi ake kira muqallid to shi kansa at-taqlidu yanqasim ila qismain akwai at taqalidu al-a'ma shine taqalidi na makanta komai aka baka da kyau ba kyau da daidai ba daidai ba ka karba ka je kai amfani da shi wannan shine abinda kafirai suka dinga gayawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qalu in uh, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana za mu bi abin da muka samu iyayenmu a kai qalu hasbuna ma wajadana alaihi aba'ana da muka samu iyayenmu a kai ya ishe mu wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajadana alaiha aba'ana in sun aikata alfasha su ce mun samu iyayenmu a kai qalu aji'tana fitana amma wajadana alaihi aba'ana ka zo ne ka juyar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai qalu wajadana aba'ana laha adilin sun ce mun samu iyayenmu ne suna bauta mata bal wajadana aba ana kazalika yaf'alun mun samu iyayenmu ne haka suke yi qalu bal nattabi'u ma wajadana alaihi aba'ana inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun inna wajadana aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun disi tujadilu na fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun Allah ya nuna cewa haka naga ana yi ba hujja bane malam mai akhdar yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta mutun ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah a ciki wa ulama ulama'a in bai sani ba ya je ya tambayi malamai wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yayi koyi kuma da masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'ati Allah wa yuhadhdhiruna min ittiba'i shaytan waɗanda suke kwadaitar da mutane su bi Allah suke tsoratar da su da kada su bi hanyar shaidan wannan shine hujja dalili aw law kana shaytanu Allah ce gaya musu ko da shaidan ne ya da'uhum yake kiransu ila azabis sa'ir zuwa ga azaba mai tsananin kuna za su amsa masa shi shaidan dama Allah ya gaya mana yana da makaman yaki guda shida wanda ta yake tattara kan jama'a na farko Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu shaytan yana ganin ku da shi da rindunarsa ta inda ba ku ganin su to duk abokin faɗan da yana ganin ka kai baka ganin sa to akwai rigima babba sannan na biyu yana da kabila Allah ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu sannan na biyu yana da zuriya na uku yana da zuriya A hu, wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi isa bi'sa na badala yanzu kwari kishe shedan da zuriyarsa su zame muku masoya ba ni ba tur da musanyan da azzalimai suka yi sannan na hudu Allah ya ce yana da yan uwa wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin shaitan yana da yan uwa sannan yana da da waliyai faqatilu awliya ash-shaytan kai da shaytani kana da'ifa ku yaki waliyan shaitan kaidan shaitan ya kasance mai rauni sannan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum al-hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa innama yad'u hisbahu sannan Allah ya ce yana da hisbu wato yana da jama'a yana da kungiya yana da mabiya waɗanda suke take masa baya wajen aikata barna laika hizbu shaitan ala inna hizba shaitan humul khasiruna Allah ce su ne taɓaɓɓu mabiyan shaitan alam ilaikum ya bani adama Allah تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني haza siratun مستقيم shine Allah ta'ala yace ko da shedan ne ya da'uhum kutiba alaihi annahu man man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi yudhilluhu an siratal mustaqim wa yahdihi ila azabis sa'ir zai batar da kai ya shiryar da kai shedan abu biye kewa mutun ya batar da shi ya shiryar da shi ma'ana ya batar da kai ga hanyar Allah ya shiryar da kai zuwa ga hanyar da ba za ka samu tsira ba ranar alkiyama Allah ya tsare mu نعم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله تعالى يتوى من يسلم وجهه wanda di ya miƙa wuyarsa ya miƙa fuskarsa ilallahi zuwa ga Allah ya yi siranda zuwa ga Allah ya musulunta min aslama yuslimu islam aslama lillah alistislamu lillahi ta'ala bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'a wal khulusu min ash-shirki wa ahlihi mutun yayi siranda ya miƙa wuya zuwa ga Allah miƙa wuya ɗari bisa ɗari ta hanyar karɓar dukkan labaran Allah da aiwatar da dukkan hukuncin Allah a matsayin adalci to wanda ya miƙa fuskarsa ya yi sirandan fuskarsa ilallah zuwa ga Allah wa huwa muhsinun alhalin yana mai kyautatawa wato ya hada islam da ihsan a lokaci guda halata kaunihi muhsinun yana kuma mai kyautatawa al-islam wal ihsan faqadistam saka to irin wannan shine wanda ya riko bil urwatil wuthqa da igiya mai tsananin kwari al-awfaq wacce ba ta tsinkewa fi sama laha babu tsinkewa ga igiyar Allah igiyar Allah an fassara ta da al-islam igiyar Allah an fassara ta da al-iman igiyar Allah an fassara ta da Qur'an igiyar Allah an fassara ta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ilallahi aqibatul umur karshen al'amura duka suna ga Allah subhanahu wa ta'ala shine yake bayar da aqiba mai kyau lil muttaqin wal aqibatu lil muttaqin kuma karshen nan anan ake wa mutum hukunci abinda mutum ya mutu akai yasa ake cewa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Allah ka karbi raina ina musulmi ka riskar da ni da mutane na kwarai numatti'uhum qalilan Allah ya ce muna jiyar da su daɗi wa man kafara Allah ta'ala ce wanda ya kafirce fala ya hazunka kufurhu? kada wasa ya bata maka rai ya sa ka cikin damuwa duk da dai ba daɗi mutum ya kafirce to amma dauka ɗauka wasa zai cutar da Allah man waje da khairan falyahmadillah wa man waje da ghaira zalika fala yalumanna illa nafsuhu duk ibadar da muke yi ba ta amfanar Allah duk saban da ake baya cutar Allah da mutane duka da aljanu da mutane da mata da maza da yara da manya duk za su haɗu ga baki ɗaya da na farko da na ƙarshe a kan su ta saɓawa Allah ba za su rage Allah komai ba da kuma dukkan mutane da aljanu da na farko da na ƙarshe da maza da mata duk za su haɗu a kan bauta wa Allah ba za su ƙarawa Allah komai ba kuma da dukkan mu za mu taru mu gaya wa Allah bukatar mu duk ibiya mana gaba daya to kama a ɗauki allura ne a zira a cikin kogi idan alluran nan ta ɗebe kogin nan to bukatun mu gabaki ɗaya za su ɗebe a cikin taskar Allah kenan shi sa Allah ce ma indakum yanfadu wa ma inda baq wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ilaina marji'uhum Allah ya ce makoman su duka tana gare ni thumma inna alaina hisabahum sannan mu za mu musu hisabi ranar alkiyama fa nunabbi'uhum za mu ba su cikakken labari bima amilu da abin da suka aikata na sharri da na alkhairi inna Allah lalle tabbas Allah alimun mai cikakken sani ne bi za ta sudur da ma'abociyar kirji ita ce zuciya da abinda zuciyar mutum ta kunsa da kashe-kashen zuciyar ita zuciya kashi uku ce akwai alkalbul mayyit matacciyar zuciya wacce kafirci da shirka suka kashe ta wanda ciwon ta Allah ce fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada irin wannan ciwon kafirci shi yake kashe zuciya sannan akwai qalbun salim lafiyayyar zuciya illa man atallaha bi kalbin salim wanda ya zuwa Allah da lafiyayyar zuciya sai kuma kalbin marid zuciyar da take da maradu shahawa ko maradu shubha wa shukuk ko maradu shahawa wani yana da ciwo ne na sha'awa فلا تخضع أن lazifi kalbihi mardun قلبه مرض وقلنا ma'arufa. Nan ana nufin mardu na shahawa. kada mata su dinga karya muryarsu har wanda yake da ciwon sha'awa a zuciyarsa ya ji cewa muryar tana jan hankalinsa su faɗi magana da ta dace da shari'a amma ciwo na shakka da shukuk na nifaq da shukuk shine wanda Allah ce fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada a cikin zuciyarsu akwai ciwo sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon na munafunci ne da kafirci wanda ba su nemi maganin sa ba a wajen Allah to wannan cutar ce likita ba shi da maganinta sai dai mutum ya karanta qur'ani a karanta masa ayoyin alqur'ani su ne magani in ya ji ya gamsu sai ya ji ya warke to shine Allah subhanahu ya ce to shine masaniya da abin da ma'aboci kirji ta ƙudire na kafirci ko musulunci ko gaskiya ko ƙarya shi yasa ibnu ya ce ibada tana bubbugowa ne daga ɓangarori guda uku akwai ibadatul qalbi akwai ibadatul lisani akwai kuma ibadatul jawarih ibadatul qalb ita shi ma ibadar zuciya ya kasu kashi biyar akwai abin da wajibi ne zuciya ta kudire shi akwai abin da mustahabbi ne zuciya ta kudire shi akwai abin da haramun ne zuciya ta kudire shi akwai abin da makaruhi ne zuciya ta kudire shi akwai ko abin da halal ne zuciya ta kudire shi babu alhaki ko abin da a kansa haka nan harshe yana da ibada biyar na farko akwai abin da wajibi ne harshe ya faɗa akwai abin da mustahabbi ne harshe ya faɗa akwai abin da haramun ne harshe ya faɗa akwai abin da makaruhi ne harshe ya faɗa akwai kuma abin da ya halatta harshe ya faɗa babu laifi ba kuma alhaki ba lada sai ce haka nan sauran jaware gaban mutum guda biyar din nan kowanne yana da ɓangaren ibada guda biyar in ka haɗa biyar biyar sau biyar an samu ashirin da biyar alwajib wal mustahab wal makaru wal muharram wal mubah kowane gabbanka da ke yin ibada da shi to za ka same shi da waɗannan ɓangarorin guda biyar akwai abin da wajibi ka faɗa akwai abin da an so ka faɗa akwai abin da haramun ne ka faɗa akwai abin da makaruhi ne ka faɗa akwai abin da ya halatta ka faɗa ba lada ba alhaki to sai ka gane wacce magana ka fi wacce ta wajaba ko wacce ta halatta ko wacce ta zama haramun ko wacce ta zama makaruhi ko kuma wacce ta zama wajibi don duk abin da ka faɗa da bakinka sai an rubuta shi a layin nan guda biyar kuma sai an ma hukunci a kansa ranar alkiyama su ake kira al'ahkam at-takalifiyya abin da ya hau kanka na dole ka yi shi ko ka shi. ko an so ka yi shi ko an so ka bashi ko kuma ya halatta ka yi ko ka bari numatti'uhum qalilan Allah ya ce muna jiyar da su daɗi ɗan kaɗan a duniya allazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru masawal lahum kafirai suna ci suna jin daɗi a duniya kuma makomasu wuta ne ranar alkiyama zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fa sawfa ya'lamun basu su ci su sha guri ya ɗauke musu hankali da sannu za su sani summa narqarruhum sannan mu buƙatar da su mu tilasta su ila azabin zuwa ga azaba galibin mai kauri kakkaurar azaba wacce ba za a iya fita daga cikinta ba Allah ya tsare mu na'am wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yallah qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد الله تعالى ولا إن سألتهم للي إذا كتم بيسو من خلق السماوات wane ne ya ƙirƙiri sammai guda bakwai wal waye ya kirkiri ƙasa la yaqulunna Allah za su ce maka tabbas Allah ne kadai yayi wannan ba shi da abokin tarayya a cikin rububiyarsa tauhidur rububiyya shine ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir to sun yadda da wannan qul ka kace da yabo da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah shi kadai bal aktharuhum sai dai mafi yawan su la ya'lamuna bisu san Allah ne cancanci bauta ba da haka suke bauta wannan Allah kuma za su dandana kodan su lillahi ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai mallakar Allah ne shi kadai wal ard da duk abin da ke ƙasa mulkin Allah ne inna tabbas allah huwal ganiyu shine mawadaci alhamid wanda ya cancanci yabo da godiya da kirari na'am ولو أن ما في الأرض من شجرة والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم Allah subhanahu wa ta'ala ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun law harfin tina'in limtina'in da za a ce duk abin da ke cikin ƙasa na bishiya a kalamun a feƙe shi duka ya zama alƙalami wal baharu ya mudduhu sannan kogi yana da ɗassa a matsayin tawada wanda za a yi rubutu min ba'adihi bayan kogin kuma sab'atu abhurin akwai manyan koguna guda bakwai manyan tekuna guda bakwai wasu ce pacific da atlantic da indian ocean da mediterranean sea da, da indian uh, wannan uh, black sea da waɗannan da red sea su ake nufi wai da bakwai ɗin to a ce duk waɗannan su zama tawadar rubutu kuma dukkan duniya ta zama bishiyoyinta sun zama alƙalami a dinga tsoma ana rubuta kalmomin Allah ma na fidat kalimatullah kalman Allah ba za ta ƙare ba inna Allah tabbas Allah ta'ala azizun mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima ne yana hukunci da hikima kuma sunansa alhakimu kuma ya hakuma bil hikimati نعم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما الباطل وأن الله ibn kasir ya ce an faɗi kogi bakwai ne ba don cewa idan an samu fiye da bakwan za su ƙarar da kalma Allah za ta ƙare ba Ice misali aka buga mutane da abin da hankalinsu zai ɗauka in dai hankalinka zai yarda cewa duk duniyan nan kaga ruwa shine kaso saba'in da biyar na faɗin duniya a ce duk ya zama tawada a feke duk bishiya ta zama alkalami za a yi ta rubuta kalimatin la ba za su kare ba kenan kaga kalmomin Allah ba su da iyaka abinda ake so a nuna maka kenan ma khalqukum Allah ya ce halittan ku bata zamo ba wala ba'athukum haka tashin ku bayan mutuwa bai zamo ba illa ka nafsin wahidatin sai kamar tashi rai ne kwaya daya abu ne mai sauki a wajen Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun inna allaha tabbas allah ta'ala sami'un mai ji ne kuma yana ji basirun sunansa mai gani kuma yana gani din subhanahu wa ta'ala alam tara shin baka sani ba ko baka gani ba in an ɗauki tara bi ma'anar ilim yana nufin sani ko kuma gani na ido ko gani na zuciya alam tara shin baka sani ba ko baka gani ba annallaha cewa tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yulijul laila yana shigar da dare fin nahari a cikin rana wa yulijin nahara yana shigar da rana fin laili a cikin dare wa sakhara shamsa shine wanda ya hore rana ga tanan tana baku haske Walƙamara ya hore wata huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab kullun kowane ɗaya daga cikin su ya jari yana gudana ila ajalin musamman zuwa ga ajali abin ambato na ƙarewar duniya ko kuma na karewar lokacinsa wa Allah kullum fi falakin yasbahun kowanne yana ninkaya a cikin falakinsa wa lallai Allah lalle Allah ta'ala bima ta'maluna khabirun yana da cikakken sani da abin da kuke aikatawa ciki da waje kuma za ku ganshi ranar alkiyama zalika bi anna Allah huwa haq wannan bayani da aka yi muku na kaɗaitar Allah da yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta yana nuna muku bi anna Allah cewa Allah ta'ala shine fa gaskiya kawai wa anna ma yad'una min dunihi kuma lalle abin da suke kira ba Allah ba al-batil shine bataccen abu rushashe mara kan gado mara iyaka mara tabbas duk wanda ya bauta wani Allah ya bauta wa banza wofi wa anna Allah kuma Allah ta'ala huwal aliyu shi ne maɗaukakin sarki alkabiru mai cikakken girma sunansa aliyu kuma uluwu zatu wa sifa wal qadar komai na Allah maɗaukaki ne subhana rabbiyal a'la wa huwal aliyul azim wa huwal aliyul kabir na'am ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج الظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara shin baka sani ba ko baka gani ba ko baka fahimta ba annal fulka cewa jiragen ruwa tajari tana gudana fil bahari akan kogi bi ni'matillah da ni'iman Allah da ya hore muku ku lodi ai wata shida ana lodi ai wata shida ana saukewa jirgi wata shida yana tafiya akan ruwa kaga duniya guda an ɗauko ta gaba ɗaya a cikin jirgi ɗaya kum. Allah ya haka ne don ya nuna muku min ayatihi daga ayoyinsa mun ci ayoyin Allah akwai al'ayatul masmu'a al akwai al'ayatul mashhuda al-mar'iyya wanda ake kira al'ayatul kauniya to wannan aya ce da ke nuna wato buwayar Allah da ikonsa da gudanarwarsa inna fi zalika lalle a cikin wannan abun mamaki da kuke lodi da ku da kayanku akan ruwa ku yi tafiyan wata da watanni kaga ɗakuna da gidaje wani jirgin ruwa ga kamar gari guda ne yake tafiya inna fi zalika ayatin lalle a cikin wannan akwai ayoyi masu yawa li kulli sabbarin ga dukkan mai yawan haƙuri shakurin mai yawan godiya dama hakuri da godiya su ne ibadar da ibn qayyim yake faɗa a littafinsa na uddatus sabirina wa zakhiratu shakirin cewa da masu haƙuri da masu godiya suwa suka fi daraja a wajen Allah wasu malaman suka ce hakuri ya fi godiya domin mutane da yawa in an ba su an hana su ba sa yin hakuri. sai kuma aka ce to ai mutane da yawa kuma an ba su ba sa godewa da haka wasu ke ga haƙuri da godiya abu ne da Allah yake jarabta ɗan adam da su in akwai ka gode in babu ka haƙura to shi haƙurin kashi uku ne akwai asabar alal Maƙadur yin haƙuri akan ƙaddara Allah ƙaddara ma talauci ko rashin lafiya ko damuwa ko rashi sai kai ta roƙon Allah har Allah iyaye maka akwai asabaru alal ma'amur yin haƙuri wajen aiwatar da abin da Allah ya saka tashi kai abin da ya ce kai akwai asabaru anil mahzur yin haƙuri ga barin abin da Allah ya hana Allah baya son ayi kaza baya son ayi kaza to kirga su ka lissafa su ka ture su daga zuciyarka ka daina yin su don ku shirya da Allah sannan ashakur mai yawan godiya ita godiya akwai bil lisan akwai bil amal akwai godiya a aikace shine ka tashi ka aiwatar da abin da Allah ya baka wajen neman yarda Allah akwai kuma godiya da baki alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala kulli halin i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiy shakur wa la tajidu aktharahum shakirina mafi yawa ba za su gode wa Allah ba shi yasa annabi yace mumini ne kadai ya hada abu biyu ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakar fa na khayran la wa in asabathu darra'u sabar fa na khayran la mamaki ya tabbata ga al'amarin mumini ba wanda yake samun wannan sai mumini mumini ne wanda in ya samu sai ya gode in ya rasa sai ya haƙuri da haƙuri da godiya kuma duka alkhairi ne guda biyun duka suna zamewa mutum alkhairi shi yasa ne ce iza wajadna akalna akalar rijal wa iza faqadna sabarna sabarar rijal in mun samu za mu ci mai godiya irin cin mazaje in mun rasa za mu yi haƙuri irin hakurin mazaje kaka zama mai raki in an baka ka gode in an hana kaka kasa hakuri. ka zama mai godiya mai haƙuri wa iza gashiyahum mawjun Allah ce idan kun fa ta ruwan kogi ta lullube su lokacin da suke tafiya a cikin ruwa ko kuma aka ga hadari ya taso sama ta yi bakin kirin ya zamo kamar lema kamar inuwoyi jan uzulla da'awallaha sai kaga suna kiran Allah na lahuddin suna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai al-ikhlas kenan Falon ma Najjahu. lokacin da Allah ya tseratar da su ilal barri zuwa tudu suka amince cewa babu yanzu kuma halaka fa minhum muqtasidun sai ka samu wani daga cikin su ya zama matsakaici malamai suka ce muqtasidun anan malam Hassan ya fashara shi da almu'min ko muqtasidun fi qawlihi wa huwa kafirun sai ya takaita a cikin maganarsa ya ci gaba da bautawa Allah ko annahu al'adilu fil wafa'i bima ahada Allah alayhi fil bahri min at-tauhid ko kuma shine wanda muqtasidun ya tsakaita a cikin maganarsa yadda ya bauta wa Allah ya yadda Allah ne kadai ya cancanci bauta lokacin da ke cikin ruwa to da ya da kan tudu ma ba tsoron nitsewa din to ya ci gaba da bauta Allah shi kadai bai kafirce masa ba shine fassarar ma'anar muqtasid ko da yana nufin kafiri ko yana nufin mumini ko yana nufin adalin da ya cika alkawarin da ya ɗauko a kan ruwa an hawo tudun ma bai saba wannan alkawarin ba wa ma ya ji jihadu bi ayatina Allah ce babu mai jayayya da ayoyina shar'iyya ko kauniya illa kullu khattarin sai dukkan mayaudari kafurin mai yawan kafirci mai yawan yaudara da yawan kafirci shi yasa yaudara wato musifa ce babba haka nan kafirci musifa ce babban sa Allah ya hada su yace ba mai jayayya da ayoyin Allah shar'iyya ko kauniya sai dukkan mayaudari mai daukan alkawari ya saba da kuma mai yawan aikata kafirci a cikin aikin sa da maganganunsa da kudurewarsa al-kufr al-akbar Allah ya tsare mu na'am يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku taron mutane duka arnanku da musulmi ittaqu rabbakum ku kiyayi Allah mahaliccinku Wakshau yawman ku kiyayi ku ji tsoron wata rana sifarta la yajzi walidun an wali an waladihi mahaifi ba zai iya tsina wa ɗansa komai ba a wannan rana wala mauludun haka wanda aka haifa shi ɗan kenan huwa jazin bai zamo mai iya tsinanawa shay'an wani abu ba an walidihi daga mahaifinsa yau mai firrul mar'umin min wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kullim ri'in minhum yawma idhin sha'anun yugunihi kowa a ranar ta kansa yake yi yawaddu al-mujrimu law yaftadi min azabi yawmi izin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu zata hamlin hamlaha wa tara nasa sukara wa ma hum bisukara wannan duk magana ne akan tashin alkiyama rana ce mai musifa wanda duk bai zo da aqida da tauhidi ba ya gama yau. ba ana nufin ba zai tsinana masa komai ba ana nufin ababin aƙida amma akwai lokacin da uba yake tsina ma ɗansa wani abu ɗaya yake tsinana ma abinsa wani abu in duk suna da tauhidi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sa ɗansa a makaranta ya haddace alƙur'ani ranar alkiyama idan aka zo za a bashi kujeran mutum biyu ya shigar da su aljanna da babansa da babarsa so da haka uban aka samu wata kato kujera aka ce hauka zauna sai ce da wani aikin sai a ce da ɗanka da ka haƙura ka kai shi makaranta ya haddace ƙur'ani haddace ƙur'anin da yana yasa aka aka aka baka kai kuma wannan darajar. to a lokacin kowa zai yi cizi yatsa ya ga ina ma shi ma ya kai ɗansa tukunna ya haddace ƙur'ani kafin ya shiga rigimar duniya to kun ga amfanin hadda qur'ani kenan kun ga ana ai ya amfane shi ko haka shahidi za a bashi ceton mutum saba'in daga cikin mutanen gidansa wanda ya shahada sai kowa ya yi ta cizon yatsa ina ma wani ya yi shahada a gidanmu gidanku duk ba wanda ya shahada ka shiga kun shige ta a gani ba wanda za a ba ceto kenan a gidan to babban ceto annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai yi shi a shafa'atul kubra wanda ceton nasa mun taɓa yin lacca ina jin akan ceto ɗin nan muka sa shi kashi takwas duk manzon Allah ne zai yi su akwai kuma ceton da za a rarraba wa sauran annabawa da ceton kuma da za a rarraba wa mutanen kirki da na kwarai da iyaye da ƴaƴansu da waye har kuma dai a zo shafa'atu rabbil alamina ceton da kuma ba mai yin sa sai Allah ban ba a san ma wanda za a ceton ba Allah ne kawai ya san shi inna lahi haqqun lalle alkawarin Allah gaskiya ne cewa za a gamu da shi ranar alkiyama fala tughrannakum alhayatud dunya kada ku bari lalle rayuwar duniya ta rude ku wala yaghrannakum billahi algarur kada mai yawan rudin nan da yaudara ya rude ku ya raba ku da Allah shine shedan inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa inna allaha indahu ilmu sa'ati lalle Allah ta'ala shi kadai ne yake da ilimin yaushe alkiyama za ta tashi yas'aluka nasu anis sa'a wal inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba yas'alunaka anis sa'ata ayyana mursaha qul inna ma inda ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'atikum illa baghta akhbirni an sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il to wannan ilimi ne da Allah yake banta da shi shi kadai bai ba kowa ba wa yunazzilul gaisa kuma Allah yana saukar da al shi shine wato saukar ruwa ruwa saukar ruwa ma Allah ne kadai ya san lita nawa zai a wannan shekarar gaba daya kowace jiha kowace local government kowane gida kowace unguwa lita nawa za ta samu wannan sani ne na Allah ta'ala shi kadai wa ya'lamu ma fil arham Allah ya san abin da mahaifa ta kunsa ta yi ka ce to ta hanyar sikanin yanzu da wasu bincike da ake na zamani ana iya gano mace ce ko namiji har ma likita ya ce yana jin in dai cikin nan ya tafi a haka ba a samu matsala ba za a haife shi rana kaza da wata kaza a awa kaza sai mu ce eh wannan ai da abu ne mai sauki abinda Allah yake magana shine dan nan da ke ciki musulmi ne ko kafiri a ƙarshe shekara nawa zai kwana nawa zai wata nawa zai buhu nawa zai ci na shinkafa ta ta ruwa mai haƙuri ne ko mai fada mai gaskiya ne ko makaryaci ne zai tsawon rai ko ba zai tsawon rai ba tambayoyi ne sun fi miliyan shi zai zama gwamnan garin su ko shugaban ƙasa ko ciyaman ko ma'aikacin gwamnati ne ko ɗan kasuwa ne ko malami ne ko ɗalibi ne mace nawa zai aura 'ya'ya nawa zai haifa nawa zai sa musu suna to ai wannan shine matil arham din shine a cikin mahaifar wa ma tadri nafsun rai ta san ma za ta kasibu gadan me za ta tattala gobe ba shin me yake da wannan amsar sai dai sa rai Allah sa mu haye idan Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir a wani kaso ka samu kanka da kun ga ashe mata dare nafsun ma za ta kasi bukada Allah ya sa mu cika da imani wa mata dare nafsun sannan rai bata san bi ayi ardin tamut a wace ƙasa za ta mutu ba duk ga mu dai muna yawo kana ta yawo ka je can garin ka je can garin baka san a ina Allah ya rubuta ka ta karshe ba in Allah yana son ya kashe ka a wata ƙasa sai ya sa ma bukatar tafiya ƙasar yanzu yana yanzu zan je in dawo dan jira ni wani in ya kwanta ba zai tashi ba wani in ya tashi ba zai kuma kwantawa ba wani in ya shiru ba zai ƙara magana ba wani in ya yi magana ba zai ƙara yin shiru ba a duniya ya gama yawo amma fa ajali ba zai zo ba sai ya ga arziki ya kare yana nan yana jira in aka ce saura loma ɗaya tak to ba za ka mutu ba sai ka cinye ta kana cinyewa sai ka ji an ce yanzu nan fa muke hira da shi yanzu yanzu fa ashe komai ya kare mala'ika ya duba ya ga iya lokacin da aka baka ya kare to wannan littafin ba a nuna wa kowa shi dan da ana nuna mana wani ya ga au ashe ma mutuwa zan tafi ba <laughs> inna allaha tabbas da khibra anan wanda kowannen su yana nufin ilimi mai zurfi dan kowanne ya zo a din wa nasbin mushabbahun bil fi'li yansabu al isma wa yarfa'u al khabara mabniyan ala al fath alimun khabaru inna wa huwa mawsuf khabirun sifatuhu to al khabirun yana da zurfafaffan sani haka ake haɗawa Allah ta'ala ma'ana in an haɗa su shi alimun yana nufin sanin duk abin da ke fili gaba ɗaya shi kuma khabirun yana nufin duk abin da ya buya gaba ɗaya don haka la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbat wala yaqil ayoyin da suka faɗa alkhairi da ni'ima Allah ya sa mu a ciki abinda muka faɗa na daidai Allah ya ta domin inganta wannan tafsiri suka kawo mana suke son cewa malam isa su suna addu'a Allah ya ciwon asma ya shaka wannan don iskan wannan matafiyan iska yake tafiya ba matafiyan abinci ba saboda ka wannan babu laifi a yi amfani da shi Allah sai mai wannan tambaya yana cewa malam dangane da kiwon dabbobi da ake akan layuka ne wai masu dabbobin bawa ne haƙƙi akan su ne sun matsa musu da cinye gari da shara abubuwa asali dai mai kiwo ya ɗaure abinsa in kuma an saba al'adar ƙasar da daddare su kwance da daddare su eh, da na su kwance da daddare su ɗaure in haka ake yi to ya dangana ga al'adar gurin dai ya kamata a samu lokacin masu kaya da lokacin masu kiwo idan sakin su ake da rana to da daddare sai a ɗaure su in kuma da dare za a sake su da rana sai a ɗaure su shi mai kaya ya san da rana ba dabba sai ya sake kayansa da daddare kuma ya sa akwai dabba sai ya rufe kayansa saboda haka in kuma al'adar ta nuna dabbobin sa su ake a cikin shingensu daban cikin garkensu daban to ya kamata alƙalin an kai masa kara cewa dabba ta tunkuɗe ko ta ci hatsin wani to zai duba ya ga meye al'adar garin wajen yin hukunci al'adatu muhkama al'urfu ma'mulun bihi idza warat hukuman min shari sharifi lam yuhad sai duba ga al'adar garin yaushe ake sakin dabba yaushe kuma ake kamata a daure ta to akan wannan za a yi hukunci cewa yau sakacin mai dabba ne ko sakacin mai kaya ne akwai inda mai kaya ke sakaci akwai inda mai dabba yake yin sakaci sai a yi hukunci da ya biya shi a tsinsa mai cikin Nijar in ka kaɗe dabba akan titi to me dabba za a nemo ya biya ka mota kada ta lalace dan ba a yi titi dan a kiwon a dabba ba sun ce wannan titi an yi shi ne dan mota so in dabba ka ta zo wucewa laifin ka ne ya kamata ka daure ta ne haka a kasashen larabawa ba za ka taɓa tafiya ka ga dabba ta so da raga ake sawa tun daga maka har na kilomita 400 da wani abu amma za ka ga amma ba za ka ga dabba ta zo rakuma ko sa ya zo ya gifta da mota an buge shi ba ka taba ganin wannan ba saboda haka ya kamata a yi tsari ne tsakanin masu kiwo da masu noma da masu kaya a san wani lokaci ya kamata a saki dabba wani lokaci ya kamata a a a'a yi ai kabir dama yana nufin babba ba wai ana nufin babba na Allah ba asma'ul ka fil haqiqati wal kayfiya ana kira mutum aziz a kira Allah aziz a kira Allah rahim a kira mutum rahim ka gani birru al-ittifaq fil asma la yastalzimu al-ittifaq fil haqiqati wal kayfiyya so ba sunan Allah bane shi kabirin يسير mutum kaya ya sayar misali an bashi wannan kayan naira talatin sai sa naira biyar a kai sai sayar talatin da biyar don shi ma ya samu wani abu ya halatta in dillanci aka bashi dillanci ah. akwai dillanci mai gajeriyar riba kuma mai kwanciyar hankali ah. ce gashi siyan min da shi naira talatin zan baka naira biyu shikenan in ka je kawai naira talatin talatin ba ragi ka ce ba ragi ba kari ba kari kawai naira talatin ni naira bibi zan bi to wannan shine mai gajeriyar riba ko mai kwanciyar hankali akwai ko wanda za a baka a ce gashi fara ka samu abin da za ka samu a kai to shi ma wannan yana da iyakacin dubu ma za ka siyar ni dai ka kawo mun talatin talatin to wannan shi yana da to buhu daya ko duk dauri daya ko duk kacan daya kana da naira biyar goma kai sai ka tafi bakin kasuwa ka tare mutane ka dinga jawo su kantin suna siya to duk waɗannan ya halatta mai wannan tambaya yana cewa shi ne yake so ya ji falalan samun daren lailatul kadari to amma kuma sai ya suna cewa wai an samu dace da daren ko mutum baya tsawon kwana bai gaske haka kadar ana shiryo shi ne tun a tsawon shekara gaba daya ba wai abu ne da kwana ɗari uku da sittin sai saura kwana ɗaya sai ka rage kuma ka dace da daidaita kadar ba kamata ya dara ranka ga baki ɗaya na rayuwa ka na in goma ƙarshe ta zo sai kuma ka fi ƙoƙari ma'ana duk dara ranka na shekara ka yi ƙoƙarin ibada a cikinsu in ramadan ya zo sai ka ɗara ragowar dararen da ibada in goma ƙarshe kuma sai ka ɗara na ishirin ɗin farko da ibada to a nan ne mutum yake damdakatar da samun lailatul kadari ko ba ana nufin samun lailatul kadari wai ka ga ka hango ka ababa? ko ka ga a'a ana ganin sa da ido kuma ana ganin sa a mafarki dare ne da zaka ji shi sanyin ya ragu zafin ya ragu in zafi ke in sanyi ne ya ragu za ka ji shi da nutsuwa kuma ranar san ta tashi fitowa da safe za ta fito dau haka ba za ka ganta da cin gefe ba haka amma yaran ba sa je suna neman lalacewa da ya tattaro su ya dan tsawatar musu haka sai mahaifiyarsa ta dinga faɗa shine yake cewa gashi kuma ya ji kayan magana kan fa'idan amru bil ma'ruf to yanzu yi shiru ne bai ya zauna lafiya da mahaifiyarsa ko kuma ya ka ba su shawara su duka a'a yo ai dama nauyin da ke kan dan dan uwa shine ya nuna dan uwansa abin da ya dace sai dai kawai usulubin yadda zaka yi musu din zaka canza ai ba sai da fada ake umarni da ke da hali da mummuna ba ana iya yin sa da hikima kamar ka ce musu duk wanda ya je makaranta ya sati bai fashi ba zan sai masa kaza kuma su ga wanda bai fashin ba ka sai masa kaga wannan dabara ce ta kasa suka yi aikin alheri ko ka siyo abu ka ba wanda ya fi kirki ka ce zan gwada ku takarar kirki wanda ya fi kirki a watan nan zan ba shi kaza tunda ka san ita uwa ba wai ba ta so a wadan ta faɗa ba ne su kawai suna ga wai so ne a baka haka in ana son ko ba a ma faɗa sai a baka haka kuma an baka hakan lalacewa kake kamar rukon kaka ne ita kaka tana ga an ba ta da ajiya reno sai ta ta kara ma abinci kaga cikin nan kursi kan kato cikin kato wuyan kuma kamar kamar kauri tana ga kamar reno take yi sura ka an taba zai ta ta bala'i kuma sai a bar shi da ya zama dan shagwaba ya zo bai da karfin zuciya bai da karfin hali sai ga mutum ya tashi sakato lakato da shi haka bai babu karfin hali babu karfin zuciya babu kuma kwarin addini din wannan duka su ba suna yi ne dan su lalata ba amma kuma a karshe mafi yawa tunda ba kwaba ba nuna wa mutum wanda duk mutumin da Allah bai raba shi da ɗaya daga takwas nan ba ya gama yawa ce Allahumma ya uzbika min alhammi wal hazan alhammi wal hazan bakin cikin abin da ya wuce da bakin cikin abin da zai zo kana tunanin wani bala'i zai zo maka ko wani bala'i ya wuce baka samu wani abu baka ta bakin ciki to wannan abun guda biyu ka roki Allah raba ka da su wa min aljubun wal bukhli da kuma kakka zama matsoraci kan kuma ka zama marowaci Don matsoraci marowaci ba amfana da shi ta ko ina kenan shi da tsoro ba shi da jarumtar da zai iya faɗa ko ya aikata abin da yake daidai sannan gashi marowacin Allah ya ba shi ilimi ko kuɗi baya yin abin da ya dace da su to Allah annabi ya ce Allah ka raba ni da waɗanda an haɗa hudu kenan sannan sai ya ce wa minal ajazu wal kasali Allah ka raba ni da ajazu da kasalu kan zamo gajiyayye kan zamo ko mai kasala gajiyayye ko ba abin da zai iya wa wannan sa ba ka iya yi wa kanka komai ko ba ka iya wa kowa komai sai ya ce wa min dala'i daini wa qahrir rijali kuma Allah ka raba ni da bashi ya danne ni dan da ka ci bashi shikenan kuma ka karya kanka da kaga wanda yake bunka bashi ko dariya kake sai kuma ka kanka sai kai lakato haka kana jin tsoro wa qahrul rijal duk abin da aka tsere kai za a bari a ba shine ne qahrul Rijal. an an ce ku abokan ku ku biyar kun tashi da hadda kai kadai ne baka haddace ba ko dukkan ku kun gama sakandare kai kadai ne jarba ka bata kyau ba ko dukkanin ku an tafi neman ilimi kowa ya samu kai ne baka samu ba ko kowa ya shiga harkar neman kuɗi kai kaɗai ne baka samu ba ko an shiga neman aure kai ake kasawa kullum kamar rijal kai kullum ka zama kai ne a ƙasa to ka roki Allah ya raba ka da wannan ko dai baka zo na ɗaya ba a dinga samun ka a na biyu ko na uku ko na biyu ko na uku ko na biyu ko na uku to mai zuciya kenan wannan shi yake kai labari to Allah ya samu dace Allah sai amma akwai wani auduwa guda ɗaya malam da suka ce don Allah karanta maka cewa shi ne wato mijinta ne ya hatsari sai ya kare ya karkare kafa biyu duka an yi daurin gida an yi nasu yutu kullum sai an sake kare kafa an daura har yanzu ba dace su ne suke so da Allah ka roƙa musu Allah Allah ya sa a yi dacen dauri to amin Allah sa a dace wannan mata ce ina son ka taimaka mini da addu'a akan dukkan matsaloli na da na shiriyar da samun su nasara akan jarabawa da suke yi da wanda suke yi da kuma Allah ya ji kan iyayena da duk musulmi ina kuma son a taimaka mini da addu'a in gama da aikin gwamnati lafiya akwai masu neman addu'a Allah ya ba su aiki aure har da Qur'ani gidan kansu admission sa'ar duniya da lahira akwai masu neman addu'a Allah ya ji kan iyayensu waɗanda suka rasu akwai masu neman addu'a game da batan yaransu Allah ya sa a gansu akwai waɗanda kuma suke son Allah shirye musu da yayansu Allah shirye su akwai marasa lafiya Allah ya yaye musu akwai masu neman buɗi a kasuwanci da 'yan kasuwa Allah ya buɗe musu to muna addu'a muna tawassali zuwa ga Allah da sunayensa masu sarki da sufofinsa madaukaka duk mai bukata ta alheri musulmi Allah ya biya masa Allah ya tsare mu daga dukkan abinki Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya karya kafirci ya karya kafirai Allah ya tona asirin makiya addinin musulunci na ciki da na waje wanda za su shirya Allah shiryar da su amurka yau tana biki cewa shekara bakwai da kai mata hani da aka yau da mu muna addu'a Allah ya kara mata ci baya don tattalin arzikin su kullun karyewa yake yi Allah ya kara musu ci baya a cikin tattalin arzikin su tun da suka yi damara sai sun tuje musulunci Allah ya tuje su yadda Allah ya karya ragowar dauloli su ma Allah ya karya su Allah ta'ala ya mai musu da mugun nufin su da su da Isra'ila da Ingila da masu goya musu baya wajen fada da musulunci da musulmi da canzawa musulunci suna zuwa da da ta'addanci to Allah ya mayar musu ta'addancin kansu Allah ya tsare al'ummar musulmi ya ba su sa'a da nasara a duk inda suke jihadi Allah ka taimaki musulmi a Palestine ka taimake su a Iraki ka taimake su a Afghanistan ka taimake su a Chechnya ka taimake su a Jama da Kashmir ka taimake su a Somalia ka taimake su a Sudan ka taimaki musulmi ya Allah a duk inda ake fafatawa da su Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka karya kafirci da kafirai Allah ta'ala ka bawa dukkan musulmi bukatarsa ta alkhairi ka tsare mu daga dukkan abin da muke ki rabbana atina fid dunya hasana wa fil hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk السميع العليم من الشيطان الرجيم